الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تأليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى

shine a cire wata kalma daga wata kalma fa yukhadhu al-madi min al-masdari sai a fitar da fi'lu madi daga masdar kama nakhudhu kataba min al-kitaba kamar yadda aka cire kataba min al-kitaba kitaba kitabatan shine masdari kataba fi'lu madi wal mudari'u min al-madi fi'ili mudari kuma aka fitar da shi daga madi kama na akuzu yaktubu min kataba kamar yadda aka wato muke cire yaktubu daga kataba wal amru min al mudari fi'il amr kuma za a fito da shi daga mudari kama na akuzu oktob min yaktub kamar yadda ake fitar da uktub rubuta min yaktub wato yaktubu yana rubutawa saboda haka a nan zai zama kataba yaktubu oktob kataba yaktubu oktob asali kitabatan kata eh, kitabatun kataba yaktubu oktob amma su kuma da larabci yadda suka saba shine kataba yaktubu oktob kitabatan mazdari shine a karshe amma anan gashi ya kawo lamsila kitabatan kataba yaktubu oktob julusun to nan ma kitabatun ya kamata ya zamo julusun jalasa yajlisu ijlis ikramun akrama yukrimu akrim takrimun karrama yukarrimu karrim ina fata an gani ikramin girmamawa akrama yana girmamawa yukrim uh, ya girmama yukrimu yana girmamawa akrim ka girmama takrimun girmamawa karrama ya girmama yukarrimu yana girmamawa karrim ka girmama da hausa ba bambanci amma su da larabci suna son su gwada maka wannan karuma ne aka kara masa alhamza karuma ne aka kara masa tarihi ina fata an ga yawo shi ne saboda akwai filin da yake daukan guda biyu akwai filin da kuma guda da yake daukawa ba ya daukan daya in ya dauki daya ba zai dauki dayan ba ina fata an gane to mun fara shiga sarf gadan-gadan da fatan dai kowa yana da dan abin masarufe a jiya gida ko aljihunsa abin sarrafawa aljihunsa kai ka ce a matanka nawa eh gani <laughs> na'am al-mujarrad wal madid a cikin harshen larabci akwai kalman da al-mujarrad wato kalma wanda yake tsiraitacciya naka ce tsiraitacciya ita ce wanda babu kari a cikinta al kuma wanda yake akwai kari saboda haka ziraitacciya asali haka take asali haka take amma karariya an kara mata wani abu falmujarradu ma kana jami'u hurufihi asliya mujarrad kalma mujarrad ita ce wanda dukkan haruffanta na asali wato dukkan haruffanta na asali ne wal mazidu huwa ma zida fihi harfun aw harfani aw thalatha wanda aka yi mata ƙari kuma wanda aka ƙara harafi guda ɗaya ko biyu ko uku wannan ita ce kalma ƙarariya wanda aka ƙara mata kenan wal mujarrad kitmani sai dai mujarrad a larabci kashi biyu ne musamman fi'ili sulasi wa ruba'i akwai sulasi da rufa'i wal mazidu kismani mazidu shi ma kashi biyu ne mazidu sulasi mazidu ruba'i akwai kareren sulasi akwai kareren ruba'i to wannan ya kawo mana ta wajen fi'ili kenan ta wajen suna fa eh shi ma ana iya samu saboda idan ka fitar da suna daga cikin kalman da aka kara kamar mustafa ai kun ga ƙari ne daga istafa ne asali to amma ba shine ake magana ba kwarai da gaske kuma kaga akwai mujarrad akwai mazi eh. amma dai abin da yafi muhimmanci shine na fi'ili shine mai rikici kuma shi yake da fadi yake da yawa almujarradu sulati almujarradu sulati lahu sittatu awzanin tofa yana da wazan guda shida al-amthila al-mizan al-mawzun fa'ala yaf'ulu fa'lan nasara yansuru nasra wannan shi haddace shi ake yi fa'ala yaf'ilu fu'ulan jalasa yajlisu julusan fa'ala yaf'alu fa'lan fataha yabtahu fathan fa'ila yaf'alu fa'alan fariha yafrahu farahan fa'ula yaf'ulu fi'ilan ne ba fa'alan ba nan ya sa fa'alan kuskure ne fi'ilan karuma ya krumu eh, wa yauke fa'alan ya sa fi'ilan ne ko fa'alan eh, fa'alan karaman ba karman ba ne fa'alan ina jin nan ya sa fi'ilan ne ko ni fi'ilan ya sa ana ba daidai ba ne eh. <coughs> fa'ila ya fi’ilo fa'ulanan hasiba ya hasibo husbana waɗannan su ne a ku lura ku lura na farko yin kana son ka bambanta ka kwantar da hankalinka fa'ala yakan zo yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu duka guda uku nan yana zuwa ina fata an gane amma in ka ce fa'ila to akwai yaf'alu akwai yaf'ilu guda biyu ne kawai fa'ula shi kadai ne yab'ulu ba yadda za a yi fa'ula yab'ilu ko yab'alu sai dai yab'ulu an gane to waɗannan guda shi da mutum ya riga ya haddace su to duk wani da sulasi a cikin harshen larabci ya gama da shi da sulasi sai al-mujarrad ar-ruba'i wal mujarrad ar-ruba'i lahu waznun wahid wa huwa fa'ala la alamtala misali fa'ala la la tan ko kuma fi'ilalan amma bai kawo shi ba eh, akwai inda yake au fi'ilalan guda biyu ne to ban san me yasa bai kawo dayan ba fa'alala yufa'alilu fa'alalatan zalzala yuzalzilu zilzalan zilzalatan wa gani zilzalatan zilzalan duka abin nan dauke fa'alalatan zalzalatan kenan mun zaun lokaci yadda mutum ya rike shi ya sa baka lura baka yi ma sai ka kwafsa idan fana da haraja yudahriju daharajatan wannan babu dihirajan sai daharajatan zalzala yuzalzilu zilzalan ko zalzalatan shi wannan yana da wazani guda biyu damdama yudamdimu a ji dandamewa ai daga jima da hausa ba sai an fasara ba nan ya sa lamba guda daya damdama alaihi ya kallamahu mugdiban damdama Allahu alaihim ahlakahu Allah ya halakar da su damdama ya yi magana da shi da hushe amma damdama ya halakar da shi fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim shine fa ahlakahum amma halakan fa ba karaman halaka ba kaman wato to damdama da Hausa me za a ce ya dandake su ya murkushe su murkushewa da damdama sun zama da ya dandake su dandakewa to dama dama shine damdama dandakewa kaga anan damdama damdimu damdamatan babu dimdaman yu kahakiru qahqaratan babu kihikaran tamtama oke kahakara raja ila alwara ya dawo da baya tamtama kuma tamtama fil kalami ajjala fihi walam yafhamhu eh ko wa yafhamhu wa huwa tamtamu farai da gaske shine mutumin da yake magana da sauri wannan shine mai yi na mai yi na shi a hankali yake kafin ya fada mai magana da sauri sai ka kashe kunnen ka kaji eh, shine tamtama mai tamtama kenan kaga mu bai mutum mai yi ina tamtama yutamtimu tamba babu timtama kun ga guda ɗaya ne yana jin saboda sa shi yasa kuma zalzala yuzalzilu zilzalan aw zalzalatan fa'alala zai zama fa'alalatan au fa'ilala an gane ko? sai an nahat wal ilhaq an nahat figowa kaman fafewa kaman sassakewa wal ilhaq da abin da ake riskar da su wato waɗansu kalmomi ne haka aka fafo su haka aka kirkiro su da larabci in ka ji sun faɗa to akwai abin da suke nufi qasagatil arabu ala hadal wazani larabawa sun kirkiro bisa wannan wazani waznu ruba'i wazani na ruba'i iddata af'alin waɗansu fi'ilai na na hatatha eh, na hatatha ne ba na hatatha na hatat na ha ba na ba fataha ne na nahatat ha min murakabat wanda suka kirkiro daga murakabat kalmomin da suke jere da yawa da tsari hikayati ha domin su takaita ba tun fazu sai a haddace ta wala kasu alaiha ma ba a mata kiyasi kai kuma ka ce bari ka kirkiro to sai dai ka kirkiro larabawa sun karbato misali kaman ka shiga kwamiti na na malaman luga larabci na duniya eh, in wani abu ya faru kwarai da gaskiya akwai kwamiti na duniya lokacin da aka kirkiro wani abu da turanci ko da menene ya ba zuwa duniya to su za su zauna su kirkiro masa suna to an kana cikin wannan kwamiti kai ma sai ka rubuta sai ka yi research sai ka rubuta domin suka je duk abinda suka je kowa yi presenting abinda suka tabbatar da shi to shine za a sashi a cikin dictionary na arabic dictionary farai da gaske kamar yadda kana da ilimi na addini akwai masu ba da fatawa kwamitin malaman duniya na saudi arabia saudi arabia suna da nasu misira suna da nasu ina ne suna kowace kasa da nasu amma na saudi arabia ya fi tasiri eh, saboda nan suke da kwabbai da yawa za su iya gayyato kowa kuma duk satin da aka yi za su iya bugawa ba matsala kwarai da gaske mai eh, matukan sun yadda da yake na saudi arabia da abinan na misura ma suna da tun da jami'atul azhar abin da ta yi eh, za su ga suna ba da fatawa a kan abubuwa amma na saudi arabia da alamil islami wannan sukan haɗo har da misura za su gayyata kowace ƙasa ma za su gayyata shi yasa na wasu ya fi tasiri misali basmala in ka ji an ce maka basmala shine idza qala bismillah hamdala idza qala alhamdulillah hauqala idza qala la haula wala quwwata illa billah talbaqa wannan shine sabo ba musabaji ba idza qala atala allah baqa'a wannan sai idan mutun yana fada atala allah baqa'a shine ranka shi dade eh kaga wannan sai a fada sai a gamman house eh sai gamman house eh malam salmanu dam aza idza qala dam Allahu izzaka kaga wannan ma sai fada ko man hawo ja'a fala idza qala ja'ana ja'alani Allahu fida'aka wannan iyaye yake fada musu eh ko kuma manyan mutane ka gani wajen masu abun nan kenan masu dariƙa ko masu dariƙa da shehunansu Eh, ja'alani Allahu aka Allah ya sanya ni fansanka to basmala an fi amfani da ita kusan ko ina da hamdala da haukala sabanin talbaka dam'aza da kuma ja'afala saboda haka haddace su ake in kun duba za ku ga fa'alala wazaninsu ruba'i ne basmala hudu ne hamdala hudu ne haka ma sauransu wa yulhaqu bi hadha alwazni sab'atu awzan sai dai kuma ana riskarwa da wannan wazani su kuma ga ga abin nan ga wazani guda bakwai to karfa kumanta wannan fanahat ne kirkira suka yi sassako shi suka yi shi yasa ce maka annahatu na saman nan masu basmala ba sassakowa aka yi hamdala sassakowa aka yi to amma ga wanda yake a larabci normal fa'alala na hau jalbabahu Iza albasahu jalba idan ya sanya masa babban mayafi ko jalbabaha idan ya sanya mata jilbabi mace na hau jawrabahu iza albasahu aljawrab idan ya baki shi shine safa zafan fata ko ko na kirtani fa'awala hau rahawaka iza asra fi mishyatihi mutumin da yake wajen tafiya ki sauri wajen tafiya ki rahawaka kaga fa'alala fa'ala na hau bai tara idan aslahar dawaba in ya gyara dabbobi ne kula da dabbobi fa'ayala na hau fa zar'a idan kata a shiryafahu ai waraka idan ya yanke ganyayyakinsa kamar fulawa ya yanke fulawa fa'ala na hau salƙahu iza alkafu ala zaharihi in ya jefar da shi ta baya da gingine kenan fa'anala na hau kalnasahu iza albasahul kalansuwa idan ya sanya masa hula waja'at auzanun ukaru akwai waɗansu wazanoni na hali ha mun batta saboda baki ne saboda haka in kun duba za ku ga wannan ya saba su sun ce ruba'i fa'alala ne ina fata an gane to amma in aka shigar da wata kalma kuma to shine suka kirkiro wannan eh, ga fa'alala normal ga fa'ala ga fa'wala ga fa'ala ga fa'ayala ga fa'ala ga fa'al eh, fa'nala fa'nala to ba domin ana karatu mai zurfi ba wannan kaman karatu mai zurfi ne yasa za a gwada maka wannan amma gaga mai koyon larabci shi yana fama da kansa yaushe zai zai ka gani suka zo ka ce ya ce wai kaji wani abu na fa'anala fa to fa'anala fa'alala fa'alala ya fi saukin ganewa ina fata an gane to waɗannan dukkansu laraba suna kiransu mujaradai ne mujaradai ne to bari mu je mazid fa mazidu sulasi salasatu aksamin mazidu sulasi fi'ilin da yake da harufa guda uku in za a yi masa ƙari ya kasu kashe uku mazi da fi harfin wahid akwai wanda ake ƙara masa harfi ɗaya wa mazi da fihi harfani akwai wanda ake ƙara masa harufa biyu wa mazi da fihi salasatu a harufin akwai wanda ake ƙara masa harufa uku wallazi zai da fi harfin wahid wanda ake ƙara masa harfi guda ɗaya ti ala salasati ya yakan zo ne bisa wazani uku misali ab ala ana ƙara masa alhamza yuf'ilu if'alam shi shima yadda in kai ƙari din to dole automatically wazanin dole canza ina fata an gane af'ala yuf'ilu if'alan misali akrama yukrimu ikrama fa'ala yuf'ilu tab'ilan qaddama yuqaddimu takdima fa'ala yufa'ilu mufa'alatan kataba yukatibu mukatabata an gani? to wannan shi ma sai ka haddace to in ka hada wancan shidan a cikin wancan shidan ne za ka iya samun wanda za ka kara masa wannan uku a sulasi almazidu fihi harfani sai dai kuma akwai sulasin da ke shi kuma ana kara masa harufa ne guda biyu wale sulasi almazidu fihi harfani khamsatu awzani shi kan yaka zuka shi biyar suna da yawa misali tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan takaddama ya takaddamu takadduman tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tanawama ya tanawamu tanawuman in fa'ala yanfa'ilu infi'alan in sarafa yansarifu insirafa ifta'ala yafta'ilu ibtiala ijtama'a yajtami'u ijtima'a ijtima'a if'alla if ilala ihmarra yahmarru ihmirara ihmirara to su ma yadda suke zuwa haka su ma sai an haddace amma misali ne fa ya kawo mana guda dai zaka samu misalai da yawa a cikin harshen larabci sai a sulasi almazidu fihi sala fihi salasatu ahrufin sai sulasin da ake kara masa harufa guda uku wali sulasi almazidi fihi salasatu ahrufin arba'atu auzani yana da wazani guda hudu sai za in ka dauko wancan yana da guda uku mazid a sulasi bi harfin wannan yana da guda biyar almazid bi harfaini a sulasi almazid bi salasati ahrufin yana da guda hudu to an ka hada ya zama na goma sha biyu kenan ya sa akwai aiki misali istaf'ala yastaf'ilu istif'ala istaghfara yastaghfiru istighfara if'ala yaf'alu if'ala i'shawshaba ya'shawshibu shi ne waje ya yi ciyawa ya yi yabanya ishaushaba mazidu mazido ashiba yuqalu ashiba almakanu idha nabata ushbuhu wa ashaushaba idha kasura ushbuhu if awwala yaf awwalu if awwala ijlawza yajlawzu ijlawza ijlawza mazidu jalaza idza asra'a fa yuqalu ijlawza idza mada musri'an al-laylu tala sauri ko kuma dare yayi ya tsawaito an fi amfani da shi wajen sauri sai if'alun yaf'alun if'ialan ihmara yahmaru ihmirara na jan abu in kun duba za ku ga yana ta amfani da wannan kalma hmm. na'am arubai almazid sai arubai almazid shi kuma kashi biyu ne harafi ko a kara masa harafi ɗaya ko a kara masa harafi biyu baya da harafi uku baya da karin harafi uku arubai almazid wa mazidu rubai kismani ma zida fihi harfin wahid wa ma zida fihi harfani wanda ake kara masa harfi ɗaya da wanda ake kara masa harfi biyu wallazi zida fihi harfin wahid lahu waznun wahid wanda ake kara masa harfi ɗaya yana da wazani guda ɗaya kaga an samu sauki amma can wazani guda nawa yace mana eh guda uku mujarrad ɗinsa yana da shida mazid ɗinsa na harafi guda ɗaya yana da guda uku ai kaga akwai aiki mazidun bi harfai ne yana da guda biyar mazidun bi salasati a harfin yana da guda hudu akwai aiki amma kaga ruba'i shi yana da daɗi shi a ruba'insa a mujarrad ɗinsa wazani ɗaya ne a mazid ɗinsa da bi harfin wahid wazani ɗaya ne kaga ka samu biyu kenan to mun je bi harfai ne ma za ku zaki gani wazani biyu ne katal misali fa'alala kun san ne ruba'i to in kai masa kari zai zama ta fa'alala me aka kara ta ya tafa'alalu ta daharaja ya ta ta daharujan in kun ji ta daharu shi shine gangarawa mun fassara shi darasinmu da ya gabata gangaran abu الرباعي da fi harfani wanda a kara masa harufa guda biyu kuma fi harfani wazanani yana da wazani guda biyu Eh, wazani guda biyu yake da shi if'alalla yaf'alillu if'ilalan if'ilalan eh shi ma lokaci sai ka shirya wajen wazanin aqsha'arra yaqsha'irru iqsha'iraran iqsha'iraran alqur'ani ya ambaci wannan kalma shine jin sanyi sosai iksha'ara aljildu taqabbala yana jin sanyi ya tattare waje guda sai kuma if allala yaf'allilu if illalan ihran jama ya jimu ihirin jaman shine haduwa ihiran jama mudari har jama eh sai dai nina wa nan ya abin nan abin da yasa kenan haka ne na naku yasa ihiran jama mudare na harjama waye ne nasa ba haka ba amma kun duba cikin sentence din da aka akwai gyara a ciki ihran jama mudari ne ma madi ne abin nan eh rubai ne mazid daga harjama ihran jama an ƙara al-alif wa nun eh to amma me yasa yake mudare Eh, to ka gani shi yasa na sa ya haranjimu da ya ce ya haranjimu mudari'u harjama eh, ko asluhu da abin da ya kamata kenan ihran jama sai a ce eh, masugun an yanko shi in aka ce masugun ka gani to wannan mudari dina jalayi a karkashinsa don akwai gyara har jama bi ma'ana jama'a jama'a ya hada yuqalu harjamatil iblu fan eh faharan jamat faharan jamat wannan ma da ya raba kalma din wannan dan sufin nan kuskure ne ya tara raƙuman sai suka taru waje guda shine ihran jama in ka jance ihran jama shine tarawa wato kaman sun taru to waɗannan su ne auzan na ainihin aruba'i amma kuma mazidun bi harfai ne wanda a kara musu harufa guda biyu na'am sai alaɓalun na kisa ina ganin kada abin fayi yawa ne gaskiya eh kan iya kamata mu zaya alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk